Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 23 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Maryam da kanin labarai. A yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je Brussels inda zai gana da kungiyar tsaron NATO da kuma kasashen kawancen turai. Ana kuma sa ran zai sanar da sanya sabbin takunkumi a kan Rasha saboda mamayar Ukraine. kananan kasashen yankin Baltic waɗanda da daɗewa makwabciyar ƙasar Rasha ta takawa dakaransu birki na sake ƙoƙarin neman neto ta girke dakaranta masu yawa a yankin na dindindin biyo bayan mamayar Rasha a Ukraine. shugabannin rasha da ukraine sun ce an dan samu ci gaba a ganawar sulhu da suke yi amma cimma yarjejeniya na tattare da hadari a cewar masu sa ido to kanan labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku ji cewa yayin da jam'iyyar apc ke shirin gudanar da babban taronta tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari ya ce kamata yi jam'iyyar ta bar kofar neman takarar shugabancin jam'iyyar a buɗe ba wai a miƙa wani yanki ba. saboda duk ra'ayin da ya saba mu dokar kasa kuma haka wannan ba ra'ayi bane ba sai dai a yi bisa ga amincewa da maslaha so wadda kuma dukkan ta akan ta muke bisa ga wannan tsari wanda na sani an ce mukamman kudu su dawo arewa na arewa su koma kudu aka ce kuma a zo a nemi masu ruwa da tsaki a na wannan jam'iyya na wannan shiyar ta arewa domin a tantamna yadda za a yi wannan ba kuma ni ban zata an yi ba saboda ni dai ina cikin waɗanda adda ruwa da tsaki a cikin wannan jam'iyya kuma wani hali yake ciki amma ni ban san da an yi ba sai dai na gani a social media an ce kaga sai kuma ghana inda gwamnatin kasar ta ce tana ajiye fiye da dala miliyan uku bayan da ta sallami 'yan kasar china masu aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafe da shirin arewa a yau wanda wakilinmu nasiru adamu el ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je Brussels inda zai gana da kungiyar tsaron NATO da kuma kasashen kawancen turai. Ana kuma sa ran zai sanar da sanya sabbin takunkumi kan Rasha saboda mamayar Ukraine. zai bi sahun abokan hulɗarmu wajen ƙaƙabawa rasha ƙarin takunkumi da kuma tsaurara takunkumin da aka sanya a baya don daƙile mamayar rashar a ukraine da kuma tabbatar da an aiwatar da tsauraran matakan a cewar jake sullivan mai ba fadar white house shawara akan harkokin tsaron ƙasa gobe alhamis ake sa ran shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi ta bidiyo a taron kolin nato kuma gabanin taron ya ce yana sa ran shugabannin kasashen yammaci za su ƙara sanya wa rasha takunkumi su kuma ɗauki alkawarin ba ukraine ƙarin agaji wata babban masana'antar rasha da aka tattauna yiwuwar sanya mata takunkumi ita ce ta fitar da man fetur da gas ƙetare amma dogaro ga man da gas musamman a tsakanin kasashen tarayyar turai da ke samun kashi 40 cikin 100 na gas daga turai ya janyo damuwa akan tasirin ɗaukar waɗannan matakai shugaban jamus olaf scholz ya faɗa a yau laraba cewa ƙasarsa za ta kawo ƙarshen dogaran da take yi nan ba da daɗewa ba amma yin hakan cikin gaggawa na nufin tura ƙasarsa da sauran ƙasashen turai fuskantar koma bayan tattalin arziki a cewarsa Ƙananan ƙasashen yankin Baltic waɗanda da daɗewa makwabciyar ƙasar Rasha ta takawa su birki na sake ƙoƙarin neman neto ta girke dakarunta masu yawa a yankin na dindindin biyo bayan mamayar Rasha a Ukraine. Estonia, Latvia da Lithuania ƙasashen da yawan al'ummominsu gaba ɗaya ya kai kusan miliyan shida. An daɗe ana yi musu kallon ƙasashen neto marasa ƙarfi. Kasashen sun kulla kawance da dakarun na yammaci a shekarar 2004, amma ta wata 'yar ƙaramar hanya suka haɗe da kasashen turai wanda ke tsakanin yankin rasha na Kaliningrad mai tsauraran matakan tsaro da kuma Belarus ƙasar kawancen rashar. Kasashen Baltics da a baya ke ƙarƙashin tsohuwar tarayyar Soviet sun zuba ido suna kallo tare da nuna damuwa yayin da Rasha ke ƙoƙarin yin amfani da ƙarfin ikonta a faɗin gabashin yankin Turai. ko da yake an karfafa musu gwiwa yayin da kasashen yammaci ke karfafa dangantakar kawancen neto a matsayin mai da martani akan mamayar rasha a ukraine shugabannin rasha da ukraine sun ce an dan samu ci gaba a ganawar sulhu da suke yi amma cimma yarjejeniya na tattare da hadari a cewar masu sa ido wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa kan cewa ba da zuciya ɗaya rasha ke zaman shawarwaran ba kuma tana amfani da shawarwarin sulhun ne don hana neto samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga ukraine ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkumin karya tattalin arziki daga ƙasashen yammaci an jima kaɗan maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu najeriya inda yayin da jam'iyyar apc ke shirin gudanar da babban taronta a ƙarshen mako mai zuwa tsohon gwamnan jihar zamfara abdulaziz yari ya ce kamata yi jam'iyyar ta bar kofar neman takarar shugabancin jam'iyyar a buɗe ba wai a miƙa wani yanki ba sai dai wasu masu adawa da matsayar ta yari sun ce hakan shine abu mafi a'la ga jam'iyyar daga abuja ga rahoton da nasiru adamu el hikaya ya aiko mana abin da ke nuna tura takarar arewa ta tsakiya wani tsari ne na rage cece kuce shine yadda jam'iyyar ta sayarwa yari takardar tsayawa takarar saboda duk ra'ayin da ya saba mu dokar kasa kuma haka wannan ba ra'ayi bane ba sai dai a yi bisa ga amincewa da maslaha so wadda kuma dukanta akan ta muke bisa ga wannan tsari wanda na sani an ce mukamman kudu su dawo arewa na arewa su koma kudu aka ce kuma a zo a nemi masu ruwa da tsaki a na wannan jam'iyya na wannan shiyar ta arewa domin a tantamna yadda za a yi wannan abu kuma ni ban zata an yi ba saboda ni dai ina cikin waɗanda adda ruwa da tsaki a cikin wannan jam'iyya ko ma wani hali ake ciki amma ni ban san da an yi ba sai dai na gani a social media an ce yanzu kaga a matsayina na dan jam'iyya kuma wai dan karamin dan jam'iyya ba uban dan jam'iyya to bai kamata a ce in gani a social media ba saboda haka bisa ga wannan tsarin ina ganin ci gaba da ra'ayina wannan daidai yake bisa ga zama na dan kasa kuma dan jam'iyya wanda ba a shakka na zama dan zama na dan jam'iyya tsohon gwamnan na nuna har yanzu yana kalubalantar yadda APC ta bar lamuran suka rikice a Zamfara ta hanyar damka ragamar komai ga gwamna Bello Matawalle da hakan ya zama abin da asalin 'yan jam'iyyar ba za su lamunta ba. Duk wanda aka kira cikin jam'iyyar da haƙorinsa talatin da biyu a sa ba a kan bauta ba ba a kan tilasta ba a kan yadda na yadda in aji jam'iyyar ta NPP na yadda in aji jam'iyyar ta CPC na yadda in aji jam'iyyar ta mu zo mu yi haɗaka domin a ciyar da jam'iyyar nan gaba kuma ta yi nasara ta ne fushin jam'iyya cikin wannan magana kuma sannan kuma abin da nake son a fahimta kullum wannan magana da ake yi na rashin kwarewa sha'anin siyasar demokradiyya shi ke kai mu a inda muke cikin na goma jiya da yau yari na shan suka daga wasu da ke adawa da yadda ya gudanar da zaben fidda gwani na apc a biyu da goma sha tara hakan ya sa pdp ta ci bulus daga hukuncin kotun koli tun da kuri'u apc ta lashe da dan takaranta ko gunan gusau mai takarar shugabancin daga arewa ta tsakiya Mustapha Salihu ya ce ai farar dabara ce yadda jam'iyyar ta raba mukaman ga shiyoyi don samun kuri'u a babban zaɓe. In aka kai shugabanci North Central ne shi zai fi dacewa saboda in aka zo raban mukamai kamar na ɗan takarar shugaban ƙasa ko kuma mataimakinsa yadda za a iya raba arewa ko kudu mahimmancin shine za ka dubi daga inda za ka samu ƙuri'unku ne kowane jami'a na da inda za ta raba makamanta ne so wannan ba wani damuwa ba ne dole duk wanda yake cikin wannan tafiyan ko wannan jami'a ya san da wannan kuma dole ya gamsu da shi. Bayan kammala zaben shugabannin jam'iyya, APC da ma duk jam'iyyu masu niyya za su gudanar da taron zaben dan takarar shugaban kasa a watan Mayu. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya. tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban labaran duniya. A yau Laraba hukumar tsaron cikin gida ta kasar Poland ta ce ta gano jami'an diflomasiyyar Rasha su 45 da ake kyautata zato suna aiki a matsayin 'yan leƙen asiri a ƙasar. mai magana da yawon hukumar ya faɗawa manema labarai cewa an tura wa ma'aikatar harkokin wajen poland sunayen jama'a da kuma buƙatar tafar da su daga ƙasar kafafen yada labaran rasha sun ce idan har poland ta kori jami'an diflomasiyyar to rasha za ta mai da martani wasu daga cikin waɗannan bayanan sun fito ne daga kafafen yada labaran afp da kuma na reuters A yau Laraba mai shari'a Ketanji Brown Jackson za ta ƙara fuskantar ƙarin tambayoyi daga mambobin kwamitin shari'a Majalisar Dattawan Amurka yayin da 'yan majalisar ke duba yiwuwar cancantar ta a matsayin mai shari'a kotun kolin ƙasar. Jackson mace baƙar fata ta farko da aka zaba ta rike kujerar mai shari'a a babbar kotun Amurka. Ta wani zuba tana amsa tambayoyi a gaban kwamitin a talata inda suka mai da hankali akan duk wani abu da ya shafi tunaninta akan harkokin shari'a. Zuwa ga tambayoyi akan wasu hukunce-hukunce da ta yanke da takaitattun bayanan da ta gabatar. 'Yan Democrats sun cinye kusan lokacin da aka basu suna magana da Jackson cikin raha. maimakon su yi mata muhimman tambayoyi. 'Yan Republican da 'yan Democrat sun yi karɓa-karɓa wajen yi mata tambayoyi, inda 'yan Republican suka matsa mata da tambayoyi akan batutuwan da suka kama daga auren jinsi ɗaya zuwa yanke hukunci akan waɗanda suka aikata laifin mallakar fina-finan batsa na yara. Shugaban kwamitin Dick Durban na jam'iyyar Democrat shine ya fara yi mata tambayoyi, wanda ya ɗauki kusan duk lokacin da aka bashi yana ba Jackson damar ta kare kanta. wajen yin bayani akan wasu daga cikin batutuwa masu takaddama da 'yan republican suka sa ran za a taɓo. a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotannin namu. gwamnatin ghana ta ce tana adana kimanin miliyan uku da digo biyar na dalolin amurka a kowane wata a baitulmalin kasar bayan yanke shawarar sallaman wasu 'yan kasar china da ke aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas wato ghana gas company wakilin muryar amurka a birnin kumasi hamza adams na dauke da karin bayani gwamnatin Ghana ta sanar da adana kimanin miliyan uku da digo biyar na dalolin Amurka a kowace wata a baitulmal ɗin ƙasar biyo bayan ta yanke shawarar sallaman wasu chinese da ke aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas wato Ghana Gas Company. Shugaban kamfanin Benjamin Asante shine ya shaida wa manema labaru hakan a inda ya ci gaba da cewa. was operated by Kafin watan Maris din shekarar 2017 sai wasu Chinesawa su 52 ne ke kula da na'urori a kamfanin amma sai muka gano cewa kamata ya da al'umman kasa su gudanar da wannan aiki a don haka mun kulle yarjejeniya da Chinesawan a inda sun ka amince tare da horas da mutanenmu a yanzu injiniyoyi da ke kulawa da na'urorin sarrafa iskar gas a kamfanin babu dan wata kasa ko daya a ciki kuma tun lokacin da al'umma hukumar kasa suka fara wannan aiki kuwa ba a samu wata matsala ba. Wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka ya faranta wa al'umma rai sosai a inda mai sharhi bisa harkar sufuri a kasar Ghana tsohon wakilin jam'iyyar adawa ta NDC a zauren majalisar dattawan kasar Ghana Adam Mutawakkil ya ce bai wa al'umman Ghana dama ya dace sosai tare da ma shawara da ya bai wa gwamnati cewa duk wata masana'anta da za ta fara aiki to kamata ya yi da a ringa garwaye 'yan kasa da baki domin al'umman su kuma su ci moriyar albashi. Masana tattalin arziki a kasar kuwa sun ce baiwa 'yan kasa damar maki hakan zai rage matsalan faduwan darajar CD bisa dalan Amurka da ake ci gaba da fuskanta a wannan yanayi na kullum kwanan duniya. In ji Malam Najib Ibn Hassan. Samun dola cikin kasan ya zama wani cikas. Ya bar CD na mutuwa. To amma yin wannan zai sa yanzu wa'annan ganiyar sun da aka doki za su tafi da alamarin wannan gas company to insha Allah za a biya su cikin cds so yanzu pressure da ke zuwa kan cd yanzu ya rage bi ma'ana kamar ba mu kuma neman babu neman dollars mu biya ga foreign expert to ya al'umman Ghana suka ji da wannan mataki da gwamnati ta dauka wallahi mataki ne mai kyau don ya saman ma yaran mu aikin yi kuma most of kudin da ake bayewa ake batawa na ba a yan kasashen waje kudin ya saura cikin Gana ai muna wayan su baba masu amfani mu da ala kulli halin mu dai mu ga yaran mu wanda ya kare makaranta ce sun samu mashiga wanda yake za su samu abinci su ma su yi mai su ci gobe mu ma ya zo ya kai gare mu wanda ya fito aiki ya zo a baba san na gida zaka ga yan kasa suke aikin kasa suke cin gajiyan kasa amma sai ka ga gana sai mutumin waje shi zai zo yana kwashe arzikin kuma yana fita da shi tunda gwamnati ya gano haka ba ina da kyau kwarai Allah ya taimake shi ya bari yan kasa su shiga cikin aikokin kasan gana ba baki ba arzikin cikin mu kuma ji saurin kasa ne ba za a fita da shi wani kasa ba Ghana dai ta shiga cikin jerin kasashen da ke samar da makamashin iskar gas a Afirka ta yamma amma masana sun ce yawan gas din da kasar take samarwa bai kai ya amfanar da al'umman faɗin kasar ga baki ɗaya ba da yawan su ya zarta miliyan talatin Hamza Adam sashen Hausa na muryar Amurka kuma si Ghana. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com ga shirin mu na gaba Nasiru gare ka domin fa'are da hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da kasancewa shirin Arewa a yau. da ke duba lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi goma sha tara kama daga lamuran tsaro kuncin tattalin arziki gararambar yara ƙanana kan tituna tarbiyya tarihi da sauransu a sabon shirin za mu sake duba lamuran taɓarɓarewar tsaro ne a arewa da yadda za a samu bakin zare na warware wannan fitinar sai kuma mawallafin shirin tsintsiya da ke da zummar haɗa kan jama'a wato hamisu lamido iyan tama ya ci gaba da bayyana mana nazarin hanyoyin da za a dawo da zaman tare a arewa arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya dan majalisar dattawa daga taraba Yusuf A. Yusuf ya duba kalubalen tsaro da ke addabar yankin Arewa. Ina ji ko jiya ne nake jin yi wani a social media yake cewa ai yanzu ba ma ana batu wane ne yi a leader ko musulmi ba ne ko christian ne ana nema kowane ne wanda zai zo ya zamanta shi mai adalci ne shi mai ɗaukan mutane da muhimmanci ne shi mai ba mutane dama a su bi you addininsu da suke so su yi addininsu yadda ya kamata da kuma you know, a haɗa kan mutane you know, a barbatun bangaranci da ake yi arewacin najeriya a dacin abin da muka ji tarihi ya haɗa kan yanki ba a nuna bambancin ko na menene daga duk inda ka fito kawai sunan ka dan arewa ne a komai kake nema to ai har yanzu muna kai you know abuse ne da ake cewa you know a lalaci ne da da ya shigo mutane sai su fara gani a'a wannan wannan wannan bahaushe ne wannan bafulatani ne a wannan kanuri ne wannan a nyamuri ne ko bayarabe ai a lokacin sa Ahmadu Bello you know ai yi aiki da wa'anda suke karkashin sa wa'anda ba Hausawa ba wa'anda ba Fulani ba wa'anda ba musulmai ba you know da sauransu so ina gani wato idan aka sake dubawa dole ne mu koma kan wannan tsarin you know uh, kamar ni a nan you know uh, driver na a krista ne secretary dina krista ce sla dina krista ne you know so waɗanda ma nake aiki da su a dewa christians ne amma ba ma abu ne wanda mutum yake cewa you know, a lallai sai da christians kawai za a yi aiki ba a'a you know, akwai musulman ina da su ga, ga, ga, ga la dina ai musulmi ne so abu ne wanda za mu haɗa kanmu mu yi aiki yadda ya kamata you know, samadu bello da aka tambaye shi aka ce you know, ai samadu bello dole mu yarda a mu nan you know a nyamurai ne yarabawa ne hausawa ne muna da bambanci ce a'a ai Allah ya yi mu daban-daban don mu fahimci juna ne ba don mu karo da juna ba so ni ma haka nake gani da da musulmi da krista Allah ya yi mu ne don don me don mu fahimci juna ba don mu karo da juna ba don haka ni na tabbata idan za a za a yi shugabanci da adalci ba za a samu matsala ba a Najeriya. wato na ga kawo wannan abun mai muhimmanci kwarai na yanzu ana so a samu wata fitina ta kabilanci musamman da yi ana cewa hausa fulani su ne suka fi yawa a yankin musamman arewacin arewa amma yanzu sai ka ji eh, kamar a jihar zamfara wasu mutane sai su dinga kawa wannan ai kaza ne wannan ma kaza ne alhali mutanen nan karfinsu shine su zauna tare ya zama tsuntsiya maɗaurinta ɗaya babu wani bambanci na kowace kabila kowa ya zama ɗan arewa abin da yake faruwa a zamfara ne ba dan zamfara ba ne amma ni a gani na rashin adalci ne ga shugabanci inda you know, a shugabannin da suke suka a baya da sun ba da adalci yadda ya kamata suka ba fulani adalci da ya kamata suka ba hausa adalci da ya kamata da ba za a shiga wannan a rashin lafiya da rashin zaman lafiya da ake ciki ba ko menene adalci ne idan kai adili ne ka za ka kuma mulki da cikin adalci ba da sun zuciya ba ni na tabbata na yi imani za ka samu zaman lafiya a jiharka. mun gode dan majalisar dattawa hamisu lamido iyan ta ma shigo da bayanan hanyoyin da za a haɗa kan arewa da inda ake samun cikas mu daina wa juna hasada in na samu in yadda cewa duk yan uwana da basu da shi su suka samu in kai ka samu ni da bani da shi in ji daɗi a jikinka wannan abubuwan ne ba a san mu da shi ake so a shiga tsakaninmu ai kudancin Najeriya yan Najeriya ne garin Yaraba kaso saba'in da biyar musulmai ne kaji suna tashin hankali akwai kiristoci a cikin su akwai musulmai ba sa kashe junansu musulmin bere ne ba zai kashe kiristan bere ne ba kiristan bere ne ba zai kashe musulmin bere ne ba wa'ai mu Hausa Fulani da bare-bare aka haɗa mana wannan rigima ya kamata manyan mu da manazarta su zo na shi na wallahi nasiru adamu el hikaya kamar shekara goma sha biyar baya ina kasuwa a abuja wani mutum na je siyan su faya pat da turanci na sa safari riga ya ɗauka kabila ne a kantin ike cewa mu yanzu abin da zamu yi yan arewa shine mu haɗa kansu su rinka sace juna suna kashe juna wallahi sai da abin nan ya faru abin yake dawo mini cewa. wannan abin da aka yi assasa akai programming ɗinsa akai tun kafin abin ya fara faruwa na rantse ma da Allah wannan ya faru a gabana a cikin kasuwa a Abuja na je Sales Fair Park abin da za yi wa 'yan arewa shine mu haɗa kansu su rinka sace juna suna kashe juna wallahi babu kaharo na tafi da daddare ina ta bacci ni ba zan iya gane mutumin na maballantana in kai karansa in ce wajen 'yan sanda ya zo sai ya izo sai ya na amma wannan ya fara a gabana wannan shine yake tabbatar min da cewa shigan mu aka aka farraka mu ake haɗa mu rigingimu tsakanin fulani da hausa ya kamata mu yarda da juna cewa 'yan uwan juna ne masu sace-sacen nan su haƙura menene bukatunsu su zauna da gwamnati da shugaban shugabanninmu a daidaita matsalar in zalunta su aka yi a ba su haƙuri a ba su abin da suke so idan kuma su suke zalunta mutane a nuna musu kurakuransu ta inda ya kamata a nuna musu a zauna lafiya amma in ba haka ba wallahi kullum a cikin rashin kwanciyar hankali muke muna bacci idan mu ɗaya a rafai mu da ma muke kana ba ma wanda suke waje ba Allah dai ya ba mu zaman lafiya al'ummar mu Kano da gwamnatin mu ta Kano da malamai ana ta addu'a kuma duk wanda aka gani ba a yi da shi ba ana sauran sanar da hukuma kuma abin da hukuma take ta faɗa kenan amma dai farraka ma aka kuma dalilan wayannan abubuwan da na gaya ma guda uku amma duk Kano ba gidan da zaka shiga babu ɗaya daga ciki ko ba haushe ko ba barbare ko ba fulatari haka muke a zaune so ake araba mu wato dai na ji Hamisu akwai bukatar sulhu ta kowane bangare daga kan aikin sarakunan gargajiya za shugabannin al'umma zuwa na addini. Wannan ita ce kalma sun shugabannin addini hakkinsu su ne su faɗawa al'umma ne Allah ya ce akan zaman lafiya. ita fitina a kwance take duk wanda ya tashe ta Allah ya tsine masa wannan haka muka gani aya ce ta alkur'ani sannan kuma duk wanda ya tashe ta Allah ya tsine masa mutane ba su san tsinuwa Allah ba ko gulma ka zo kai wani ifita da fushi ije i assasa a zuciyarsa sai yawa ne makirci wallahi tallahi Allah ya tsine wa mutum wanda ya aikata wannan domin ya hada husuniya to irin wayannan abubuwan da rashin son juna da su kuma da ake shigan mu ake fadar bangaren malamai kenan bangaren shugabanni shine tun daga kan mai unguwa lalle lalle lalle masu unguwanni da dagatai mu a mu ni jikan mai unguwa lami da ni sarari unguwa alasa a unguwar mu take mu ne masu unguwa wallahi akwai wakilin yamma akwai wakilin gabas akwai wakilin arewa saboda mai unguwa yana da idanuwa a ko ina yanzu ba a yin wannan duk wanda ya shigo unguwar sai an sani me ya zo yi sai an sani da a cikin unguwanni mu zaka je an ce gidan malam wane ba barbare gidan malam wane ba sakkwace gidan katsinawa saboda an san shigowa sukai yi ba yan gari bane amma hausawa ne ko fulani amma a wannan gidan nan suke kwana nawa bakonka zai sai ka gaya wa mai unguwa sai ya sani ko wakilin arewa ko na gabas ya zo ya sanar yanzu an ruguza mu an shiga tsakanin mu a cikin mu mu kanmu din nan akwai yan uwanmu na nan wani daga neja ya shigo wani ya to daga kogi yanzu ba za ka iya gane dan kogi a cikin hausawa ba ba za ka iya cire banife a cikin hausawa ba mun zama ɗaya mun zama uwa ɗaya uba ɗaya to saboda haka amma kin wayanan budokoki na magabata cewa duk wanda izo a sanar kar ka yarda wani i buɗe maka ido ka je ka tuntuɓa mutanen unguwa ne ya shigo cikin ku an kama gida haya suwa suka kama me unguwa da makwabta su sani wallahi ba a yi ni inda nake gaya maka dinnan a makwabta na in banda mun dage masu unguwanninmu da dakatar mu sun dage wallahi da ba a yi da nazo unguwar amma yanzu da gwamnati ta dage mai unguwar namu da dakacin namu suna da kula zaka ga duk wanda ya sai sun san waye to haka ya kamata a ce ko ina ma ana yi masu sauraro da wannan zamu dakatar da shirin wannan mako in Allah ya kai makon gobe za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni Nasiru da Elika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya, wassalamu alaikum. To sai ku Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel. Saƙonmu na farko a yau, saƙon haɗin gwiwa ne daga Fatima Musa Wada tare da Aishat Musa Wada da Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladin Jos jihar Plateau da kuma Fatima matar kawo mai ruwa bajoga inda suka ce salam VOA Hausa da fatan kun tashi lafiya. Allah ya sa hakan amin. Muna addu'ar Allah ya sa taron karawa juna sani da aka yi a Jos da ke jihar mata Plateau domin kawo ƙarshen matsalolin da ke faruwa a jihar da ma mu ta najeriya baki ɗaya hakan abu ne mai kyau daga ƙarshe muna addu'ar allah ya ƙara mana zaman lafiya mai ɗorewa amin summa amin godiya muke voa hausa ku tashi lafiya sai saƙo na gaba daga ado salatu goma ga annabar jau shi kuma cewa ya yi ruwan duwatsun da al'ummar magama da ke jihar ta neja suka yi wa dan majalisar jihar su ta magama da nasco a lokacin da ya yi jinkirin zuwa ta'aziyya kisan kiyashi da 'yan bindiga suka yi wa 'yan uwansu a nasco hakan ya yi daidai domin yi wa gawa bulala na sa mai rai na dama ina ma a ce mu ma sauran talakawan najeriya za mu yi koyi da su domin shugabanninmu su dinga gane shayi ma ruwa ne mu na ƙarshe kuma mun samu ne daga usman shitu mahuta inda ya ce taron da ƙungiyar fitinar islam ta gudanar a kan matsalar tsaro da zaman lafiya ya yi daidai domin a wannan lokaci ba abin da al'umma ke bukata irin zaman lafiya muna fatan allah ya sa wannan taro zai kawo sanadiyar samun zaman lafiya a najeriya baki daya kuma dalla mun kuma gode da sakonnin naku ku ci gaba da aiko mana da saƙonni Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. A yau Laraba shugaban Amurka Joe Biden zai je Brussels inda zai gana da kungiyar tsaron NATO da kuma kasashen ƙawancen turai. Ana kuma sa ran zai sanar da sanya sabbin takunkumi a kan Rasha saboda mamayar Ukraine. zai bi sahun abokan hulɗarmu wajen ƙaƙabawa rasha ƙarin takunkumi da kuma tsaurara takunkumin da aka sanya a baya don daƙila mamayar rasha a ukraine da kuma tabbatar da an aiwatar da tsauraran matakan a cewar jake sullivan mai ba fadar white house shawara kan harkokin tsaron ƙasa gobe alhamis ake sa ran shugaban ukraine volodymyr zelensky zai yi jawabi ta bidiyo a taron kolin nato kuma gabanin taron ya ce yana sa ran shugabannin kasashen yammaci za su ƙara sanya wa rasha takunkumi su kuma ɗauki alkawarin ba ukraine ƙarin agaji ƙananan ƙasashen yankin baltic waɗanda da daɗewa makwabciyar ƙasar rasha ta takawa su barki na sake ƙoƙarin neman neto ta girke dakarunta masu yawa a yankin na dindindin biyo bayan mamayar rasha a ukraine Shugabannin Rasha da Ukraine sun ce an ɗan samu ci gaba a ganawar sulhu da suke yi, amma cimma yarjejeniya na tattare da haɗari a cewar masu sa ido. Wasu shugabannin yammaci da masu lura da lamura masu zaman kansu na da shakku da damuwa kan cewa ba da zuciya ɗaya rasha ke zaman shawarwarin ba kuma tana amfani da shawarwarin sulhun ne don hana neto samar da tsaro da kariya ta sama da kuma wasu manyan makamai ga ukraine ko kuma hana ƙara zafafa sanya takunkumin karya tattalin arziki daga ƙasashen yammaci. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda yi daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. yanzu a madadin maryam dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin da julie l gresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu mr um, charleston hani hanifa kabir isa ke mako fatan alheri bisalam.